بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه da izin Allah ta'ala a yau litinin 8 ga watan jimadar ula a wannan shekara ta 1432 daidai da 11 ga watan afrilu shekara ta 2011 miladiya a darasinmu da ya gabata mana cikin babu ma'arifati da iraq a karatu wani littafi al'adurumiya mana cikin alamatul iraq na alwa inda mana ya ce wa'amalwawu. fatakunu alamatin lirraf'i fi mawdi'ai yace wawun yana zama alama na rufu'a a wurare guda biyu wuri na farko yace fi jam'il muzakkar salim wuri na biyu yace wa fil asma'il khamsa kadai wurare guda biyu ne inda wawun yake zama alama na arrafa'a kafin mu je da nisa a jawabin da malam yi kama daga alamatu dhamma ita abin nan fa'amma dhammatu fa takunu alamatu lirafi fi arba'ati mawadi fi ism al-mufrad wa jam'i taksir yace wa jam'i muannas salim ana kuma yace wa jam'i mudhakkar salim sai ke mun nuna mana jam'i da ya kasa kashi nawa da ake tambaya kullum ka dan dakata tukunna ka dabtin din amsar sai ka abin nan jami'i ya kasu kashi uku kowanne kashi ɗaya daga cikin su sun yi ittifaki akan jam'i shine abin da ya doro akan biyu ina nufin ittifaki malaman nahwu kun gane ko zai iya zama a usul fiqi an sha bamba domin an hau suna da mufrad shine tilo kamar ka ce rajulun suna da musanna abin da yake biyu kamar ka ce rajulan dan ba za ka ce ja'a rajulun wa rajulun ba eh sai ka ce ja'a rajulani nau kenan biyu kaga an samu farad an samu musanna sai jam'i to ko kaga jam'i shine abin da ya doru akan biyu ma'ana daga uku kenan abin da ya sama wannan shine a wurin malaman nahawu kar ku shafa a wurin malaman nahawu tunda sun fayyace abin da suke neman da mufrad gashi gashi gashi amma a nan kuma an gana neman jam'i to wani abu ne daban a inda ba nan ba ko a gado kana neman jam'i ko a dai wasu masail an yi sabani kuma maganganun suna can to kaga nan jam'i shine abin da ya dori akan biyu ma'ana daga uku kenan abin da ya sama ko dai ya zama wannan abin jam'i ne na maza zalla ma'ana an kara mashi wawun da nunu a ƙarshensa kamar muslimun mufrad kenan sai ka ce muslimuna ka ƙara wawun da nunun eh mu'minun mu'minuna wannan yi jam'u mazakar salim ko kuma ya zamana ka ƙara alfun ne da ta'un muslimun in ka ƙara alfun da ta'un sai ya zama ya kenan muslimat mu'minun in ka ƙara alfun da ta'un sai ya zama mu'minat to wannan shine jam'u muzakkar salim a jam'u muannas salim nau kenan biyu muna da jam'u muzakkar salim wanda aka kara mashi wawun da nunun ko ya'un da nunun in an ce ya'un da nunun suka ce muslimina innal muslimina wal muslimati ko a kara mashi wawun da nunun ko ya'un da nunun jam'u muannas salim shine a kara alfin da ta'un alfun da ta'un muslimun sai ka ce muslimat mu'minun sai ka ce mu'minat jam'u taksir shine wanda aka birkita mufrad rajulun sai ka ce rijal jabalun sai ka ce jibal da sauransu wannan shine juma'un da ake da su mala yake ce mana wawun alama ce ta rufu'a a wurare guda biyu wuri na farko fi jami'in zakar salim a jama mazakar salim wa asma'il hamsa a asma'ul hamsa muna magana ka asma'ul hamsa sai lokaci ya yi halinsa na farko ba tare da an duba littafi ba tunda mun yi karatun wa zai lissafa mana asma'ul khamsa akuka abuka akuka hamuka fuka zumal waɗanda su ne al hamsa khamsa sunaye guda biyar ko da ci a jurumiya duka ba dole ka ci wannan ai eh ai shine balle man Allah da ka kusa da yau abuka ahuka dan uwanka hamuka dan uwan mai abin nan dan uwan miji shine hamuk dan uwan miji shi ake kira hamu hamu hamuka kuma abin nan an yi idafa kenan wa fuka da kuma fuka bakinka kenan wa zumal da zumal kaga abuka asalin shi abun sai aka idafa ahuka asalin shi ahun in muka ce asali na sarfu sunan shi ahun abun abuwun asali na sarfu kenan kun gane ko kai ahu abuka abun ahun hamun hamun wa fuka shine famun kuma shine baki ba famun an kai idama kuma sai zama famuka abin nan fuka da kuma zumal da ma'ana zu wacce suke da ma'anar allazi a darasin da ya gabata mana magana akan shurut sharuɗa guda biyar kafin ke musu li'irabi na jama'a abin nan al-asma'il ma'ana kafin ke musu rufu a bilwawi sai sun cika sharuɗa guda nawa guda biyar shari'i na farko an yakuna mudafan an yakuna mudafan shi yasa kace ka kaga kaɗin na mudaf ne idan ba a mai idafa ba to ba za a mai wannan li'irabin ba kamar yadda muka ambata Allah ta'ala yana cewa walahu akhun aw ukhtun walahu akhun akhun kaga marfu'un ne bidamma marfu'un ne wala matu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira dan ba a mai rufu'a da wawun ba saboda me saboda ba a mai idafa ba ina fata mun fahimci wannan maganar sai na biyu an ya kuna mukabbaran ya zama mukabbar ba musaghar ba in ya zama musaghar to ba za a mele irabi bilwawi ba bil harakat ba za a mele irabi ne bil huruf abin ba za a mele irabi bil huruf ba za a mele irabi ne bil harakat abun sai zama ubayyu ukhayyu humayyu duka wannan za a mele irabi bil harakat ne hadha ubayyu hadha ukhayyu kaga hadha mubtada ubayyu khabar marfu'un wa alamatu rafihi ad-damma adh-dhahira saboda mukabbar ne ba abinda musaggar ne ba mukabbar ba sai shar'i na uku an yakuna mufradan an yakuna mufradan in ya zama musanna ko ya zama jam'i to za a mai li'irabi ne da abin da ake ma musanna li'irabi ko abin da ake ma jam'i li'irabi da shi Allah ta'ala yana cewa wa warithahu wa warithahu abawahu fal ummihi asud al asulus warithahu abawahu abawahu musanna ne na me na abun to kaga anan kuma zaka ce abawahu marfu'un ne دون فعل وورثه أبواه ورث في ماض ها ضمير المفعول به أبواه فاعل مرفوع وأعلى مرفوع بالألف لأنه مثنى سوى دي زما مثنى بزما مفرد كما شرط أن يكون مفردا أن يكون الاسم مفردا shi sunan ya zama mufrad in ya zama musanna ba za a mai wannan irabin ba in ya zama jam'i ukum wa a kaga ba za a mai irabi da wannan ba innamal mu'minuna ikhwatun kaga ikhwatun marfu'un ne wa alamatu rafi a domin jam'i ne yaquluna bi afwahihim domin afwahihim afwah jam'i ne na na fomu kamar yadda bayani shi shi kuma zai zo nan gaba nan muka tsaya a darasin da ya gabata darasi abin nan tsari a yau shine an ya kuna shari'i na hudu an ya kuna mudafan lighairi ya an يكون مضافا لغير ghairi ya ممن bambancin shi da أن يكون na farko an yakuna mudafan to amma na hudu yanzu an yakuna mudafan shi sunan daga cikin sunaye guda biyar din da za a yi musu irabi ya zama mudaf amma mudaf din ba ga ya'ul mutakallim ba ya'ul din mai magana shine al mutakallim mai magana ma'ana yanzu gashi abun in za ka ce ba babana ya za ka ce abi yawwa kaga yanzu ya zama mudaf ne ila ya mutakallim wannan ita ce yawon ɗin wanda ake magana wanda yake magana za ka ce haza wannan kenan ko haza abi wannan babana ne saboda me zama babana saboda ka an sanya mishi ya'ul ta almutakallim ya'ul din mai magana to anan ba za ka ce abi marfu'un bilwawi ba dan ina wawun din babu saboda ya saba mu sharadi an kona mudafan li ghairi ya'il mutakallim ya zama mudaf amma fa ba ga ya'ul mutakallim ba ainihin mudaf ne ko ba mudaf bane mudaf ne amman ga me ga yawon mutakallim amman abuka abuka mudaf ne ko ba mudaf bane ga yawon mutakallim a'a to haka wannan ya cika sharadi abuka kwanga wannan mudaf ne abuka wannan kafin mudaf ne amma ba yawan mutakallim bane kaga wani ya cika sharɗin isa ya ce an yakuna mudafan li ghairi ya al mutakallim kaga wannan mudaf ne li ghairi ya al mutakallim amma wannan ko mudaf ne li ya al mutakallim shi yasa wannan zaka mai i'rabu al asma'il khamsa wannan kuma ba zaka mishi wannan li i'rabun ba sai shar'i na karshe shine na nawa Allah ya kuna Allah ya kuna mansuban Allah ya kuna mansuban na'am shar'i na karshe Allah ya kuna mansuban kar ku manta fa kar ku sha'afa da sino aka rubuta kar mutum ya ce Allah ya kuna mansuban kada ya zama wanda ba za a mai nasaba ba eh Allah ya kuna mansuban kada ya zama na an jingina shi ga wani abu Shi ne mansub an ka ce bida ba sunan gari ba bidawiyu fa kaga wannan ya'un din ita ya kira ya'un nisba ya'un da take danganta mutum zuwa ga wuri kaza bidawiyu mutumin bida kun gane ko shi ya ce Allah ya kona mansuban ma'ana yanzu in ya zama ubawi abin nan ubawiyu fa eh in ya zama obawiyu ko abawiyu ko akhawiyu eh in ya zama akhawiyu ko abawiyu ko hamawiyu ba za a mai wannan li'irabi ba ba za a mai li'irabin asma'ul hamsa ba za a mai li'irabi ne daban yasa ya ce Allah ya kona mansu ba dan abawiyu akhawiyyu hamawiyyu duk waɗannan famawiyyu duk wannan ya unce ta nisba to waɗannan su ne sharuɗa guda biyar da ake buƙatar sai sunan ya cika su kafin ya zama ɗaya daga cikin al'asma'ul hamsa kun fahimci wannan da kyau ko asma'ul hamsa a nan a takaitaccen karatunmu ya nuna dai ana mai rufu a ne bilwawi eh ana mai kuma idan ya cika sharuɗa in bai cika sharuɗa ba kuma to ya gaba za a mai wannan li'irabin ba na shirin da suke karawa shine hannu hannu shine ake karawa ya zama na shida shi sa kake jin wasu na cewa al'asma'u sitta wasu masu ce al'asma'u alhamsa idan aka ce al'asma'u alhamsa ba a lissafa hannu ba kenan amma ka ce al'asma'u sita an lissafa da hannu shi kenan kun fahimci wannan ko? hannuka idan an ce ka lissafa asma'u sita sai na ƙarshensu shi ne hannuk in kuma an ce asma'u na kamsa banda hannuk ta duba ka gani Allah ya kuna mansuban hmm. ai ba ma an ɗin kwata-kwata an yi idgham ɗin da cikin la an nafiya ba an nahiya ba ba za mu shiga cikin wani kamsa ɗin sosai da sosai ba za mu tsaya sama-sama eh kun yi shiru domin akwai tafasil na li'irabinta da akwalu ulama da yadda ake da yadda ake la'alla mun zo darasi na gaba a waɗansu karatuttukan la'alla mu dan daɗa faɗaɗawa domin wani yana cewa inna abaha wa aba abaha kada fala zafil majidi ha wani kuma yana cewa bi abi da adiyun fil karam wa man bi abahu fama zalam to duka ga waɗannan al'amurra al'amuran da suke ta tahariri sosai da sosai da kuma aqwalu ulama da lughat a karkashin wannan da yanzu mun kammala akan kan asmaul khamsa akwai tambaya mun dai san adadin su ɗaya kenan na biyu mun san ana musu rufu'a ne bil wawi ko wawun din shine alamatul rafa'a nasu na kuma mun san sharuɗan da sai sun cika ake wannan domin idan sharuɗin ba su cika ba ba za a yi ba wala hata al-hukmu hatta tajtami kullu shurut wal tartafe in ji nasarar Sa'adi kenan yake cewa amma alifu amman alifun yanzu mun shiga alamata mun shiga na uku kenan fa saboda na farko shine ad-damma na biyu kuma alwawu yanzu na uku wa amma alifu amma alifun fatakunu alamatan lirraf'i tana zama alama na rufu'a ba wai ita ce rufu'ar ba alama na rufu'a fi tasmiyatil asma'i khasatan a lokacin da suna yake zama musanna kadai idan suna zama musanna to alamatu raf'ihi shine al-alifu li'annahu musanna a wannan wurin kadai a nan ne alifin take zama alamatin rafi'i ga sabanin damma a wurare guda na damma na ce muku kuna da an faɗi magana sai ku bada ba tare da kun sabanin wawun a wurare guda nawa biyu yanzu alifin ita a wurare guda ɗaya take zama rajulun sai ka ce rajulun sai ka ce rajulani kaga rajulun marfu'un wa alamatu rafihi ad-damma rajulani marfu'un bil alfi li'annahu musanna kawai marfu'un bil alfi li'annahu musanna qala rajulani qala rajulani in hazani la sahirani yuridani amma yurida ne kun lura fi'ili ne za mu zo mishi nan gaba shi za mu shiga yanzu amma hazani la sahirani wannan gaga duk marfu'un ne wala bil alfi li annahu musanna aha ku kawo mana wani kuma a qur'ani mana tilani shi kuma fi'ili ne za mu zo kan shi gaba kana haza hadha ni tasamu hazani haza yawwa hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim hazani khasmani eh falamma aslama wa tallahu aljabin kai kai kai kai kan tsoron Allah kar ku Qur'ani hawan kawara na'am wa amma nunu mun ga mun gama da alifun domin wuri guda din shine abin nan shine tasniyatul asma kun ku ji larabcin tasniyatul asma zama da suna musanna kaga suna ba fi'ili ba ba kuma harafi ba kuma sunan ya zama musanna ba jam'i ba shi kuma zama da suna mufrad ka zama da shi biyu hanyoyi ne guda biyu kake da su ko dai ka kara alfin da nunun ko ya'un da nunun muslimun musulmani ko musulmaini mu'minun mu'minani ko mu'minaini na fata mun fahimci wannan kafirun kafirani ko kafiraini yanzu muna yi wannan magana ne akan wanda aka kara mashi alifun mhm. ake tambayi ne وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة لو كنا إيه وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع aw damiril mu'annasatil mukhataba yace wa amma nunu amma nunu ai ya lissafa ta daga cikin ita ce mata karshe ko daga cikin alamatul abin nan alamatul raf'i yace nunun tana zama alamatul raf'i kace marfu'un bi thubuti nun kenan wa amma nunu amma ita nunu nunu harafi ce ko haraka harafi ce kaga yanzu ke ya nuna ana li'irabi bil huruf huruf din kuma su ne alwawu da alifu da kuma nun wa amma nunu fa takunu alamatan liraf'i amma nunun tana zama alama na rufu'a fil fi'il al mudari'i a fi'ilin da yake mudari'i idan aka ce fi'ilin da yake mudari'i shine fi'ilin da yake nuna abin da ake yi yanzu ko nan gaba shi ake nufi da fi'ili mudari'i duk aikin da yake nuna ana yin shi yanzu ko kuma nan gaba za a yi kuma yana farawa ne ko dai da ya'un ko da ta'un ko da alhamza ko da nunu zahaba ya tafi kenan ya zahabu fa yana tafiya a zahabu fa na zahabu fa ta zahabu fa wani shine fi'ilin mudari to yake cewa wa amma nunu amma ita nunun fatakunu alamatan raf'i tana zuwa alama na rufu'a fil fi'il mudari'i a fi'ilin da yake mudari'i a fi'ilin da yake mudari'i idittasala idittasala bihi dhamiru tasniya idan lamiri na musanna lamiri na abin da yake nuna abu biyu ya haɗu da shi ya haɗu da me fi'ili na hankalin mu kenan ya tashi akan suna dan ɗazu da muka kawo in hazani la sahirani kun ga wannan suna ne qala rajulani rajulani suna ne to amma yurida nufa ya qatatila nufa fi'ili ne su ne akan su ake magana idan gobe na ce bayanin su zai zo yanzu yanzu da izinin Allah madaukin sarki yace idza tasala bihi damiru tasniya idan lamiri da ke nuna abu biyu ya haɗu da shi ya haɗu da me ƙarshensa kaga yazhabu yazhabu ba nan ne ƙarshen shi ba e yuridu dalil ɗin ba ne ƙarshen shi ba to damiru tasniya din shi shi ne ka ce yaz habani yuri dani ya ƙwatati ya ƙwatati lani yusa firani yaktuba yaktubani ko ko tak tak tubani ko tusa firani ko kuma koya taz habani ko kuma koya turidani ko kuma fa takatacilani ne kun ga wannan ya fara da ya'un wannan ya fara da ta'un duk da abin da ake nufi ya zama na ya haɗu da damiru shi ne wannan wannan alfin ɗin kun gane ko to sai ka ce fi'ilin mudari'un marfu'un bi thubutin nun marfu'un bi thubutin nun sai mana ya ce mana au damiru jam'in ko lamiri na jam'i yaktubani lamiri ne jami sai zama yaktubuna eh tubuna ko kuma tak tak tubuna ya nan yusafirani sai ka ce yusafiruna yusafiruna ko kuma tusafiruna yazhabuna ko ka ce yazhabuna ko ka ce tazhabuna yuridani ko ka ce turiduna ko yuriduna wannan wawan din ba shine domin jam'in ba eh to sai ka ce marfu'un bi thubutin nun wannan nun ta ƙarshe da ya take mai rufu'a sai na gaba ya ce au damirul mu'annasatil mukhataba ko lamiri na mace wacce ake magana da ita shine damirul mu'annas al mukhataba mace wacce ake magana da ita sai ka ce turidina kenan ko dina wannan ya'un din wannan ya'un din ita ce ta nuna mace kamar yadda wannan alifin din shi ya nuna mai musanna kamar yadda wannan wawun din shi ya nuna mai jam tsoraka inda kana magana da mace to da ya'un za ka ce da namiji turid tunda kana magana da shi fuska da fuska amma in mace ce ka ce turidina fa in ma tarayinna min albashari ahadan fa quli inni nazartu lirrahmani sawman lan ukallima al-yawma insiya tazhabina in mace ce inda namiji ka ce da shi tazhabu ka ce da shi aina tazhabu eh amma mace ce ka ce aina tazhabina in ka ce aina mace in ka ce aina ta zahabu kuma ka yi kyara ma za ta tubu idan kana magana da wake na namiji in mace ce sai ka ce eh ma za ta na ma za ta tubina aina tusafir in mace ce sai ka ce aina tusafiri wannan ri wannan ne ita ce damirul mu'annasatul mukhataba lamiri na mace wacce ake magana da ita dama mun sha mai tashiri na hawun yana dora maka larabci ne akan ka'idoji tunda kai da ka sani kullum namiji ka ce aina turidu mace ka ce aina turidu maza da yawa ka ce aina turidu to yau sai ka fahimci aina turidu idan namiji ne shi kadai aina turidu na idan maza ne suna da yawa in mace ce aina turidina to waɗannan in ka hada su su ake kira al-af'alul khamsa in kai shuru kai tsam za ka gansu al-af'alul khamsa ne guda biyar ne domin za ka ce za ka ce kaz habani eh kafin shi kuma ka ce yaz yaz habani ka zo ka ce taz habani no kenan sannan ka zo ka ce taz habuna no kenan sannan ka zo ka ce yaz habuna no kenan kun shuru yanzu ka zo ka ce taz habina eh yaz habani wa zai ban misali irin wannan Uh-huh. ya ji lisani uh-huh. Uh-huh. ka daga hannu ka eh ya ji rusani ya shiri bani ya ƙara'ani dama shi za ka faɗa ya kulani ya fa'alani nam ta zahabani eh ai mun sai ta zahabani ta shiribani hmm? ta jilisani ta katulani ko ya katitulani ko ta fa'alani sai ta zahabuna ya famuna ya jilisuna ya da holona fi Ya lahi afuwaja ya kharu zina ne manal ajdasi yazhabuna aha yusafiruna tazhabina taktubina to waɗannan guda biyar in ka kallace su su ake a nan nasu wannan din misali ne ga ɗalibin ilimi an fi so ya kiyaye su akan wannan yaf alani yaf alani sai taf'alani sai aluna sai taf aluna sai kai sai taf alina ɗaya biyu uku hudu biyar su ake kira al-af'alul khamsa sunaye guda biyar da ake musu rufa bi thubutin nun zaka ce marfu'un bi thubutin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa karka ce marfu'un bi thubutin nun kai shiru sai kayi bayani li'annahu min al hamsa marfu'un bi thubutin nun li'annahu min al hamsa haka yake to waɗannan haka ake abin na na'am mhm. eh. baya cikin wannan isa ba a faɗe shi ba kun bayanci tambaye shi ko kamar yadda muka ce ya yaf'alani ai musanna ne eh kaga mufrad din shine yaf'alu ba a kawo shi nan ba baya cikin af'alul khamsa idan wannan kuma taf'alina mufran ne jam'insa taf'alna baya cikin wannan eh baya cikin wannan nan akwai tambaya Al-Imam ibn ajurrum rahimahullah azawajalla yake cewa walin nasbi khamsu alamat alfatihatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hafun nun ai daman da ya mana babul i'rab ya kawo mana ce i'rab ya kasu kashi na hudu ya ce raf'un wa nasbun to raf'un su ne muke bagana alamominsu tana da alama guda nawa guda hudu su aka kammala yanzu za mu shiga na biyu shine an nasab saboda haka ya ce wali nasbi khamsu alamat nasaba tana da alamomi guda biyar da ake gane ta da shi alama ta farko alfatahatu kaga fataha sai ka ce mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahira wal alifu ko kaga alfun sai ka ce mansubun bil alfi ko wal kasratu kaga kasra wa alamatu nasbihi alkasara ba alfata ba kuma wal ya'u haka na ana mai nasaba da ya'u a cewa alamatun nasbihi aliya wa hasbun nun hakan ma kuma ana mai li'irabi da hasbun nun a ce mansubun wa alamatun nasbihi hasbun nun share nunin din tunda a wani wurin tabbatar da nunin shi alama na rafa'a kenan ko a wani gurin kuma sai ya zama share ta alama na nasaba yake cewa fa ammal fatihatu amma ita fataha fatakunu alamatan li fi salasati mawadi' fataha tana zama alama na nasaba a wurare guda uku fataha tana zama alama na nasaba a wurare guda uku wuri na farko fil ismil mufrad a sunan da yake tilo zaka ce kataba aliyun ar-risalata aliyu ya rubuta wasiƙa kun gane ina almafulun bihi ana ar-risalata mansubun wa alamata nasbihi al-fatahatu adh-dhahira domin ar-risalata ismun mufrad ne ra'aitu zaidan ra'aitu amran daraba zaidun amran aga amran maf'ulun bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi alfataha al-zahira sai ya ce tana zama abin da yasa aka ce alfata ga ta na a fili ka ganta daraba zaidun amran ba ga fatahan nan ba yawwa sai na biyu wa jam'i taksir da jam'u taksir shi ma irabin shi yana fitowa fili ne da fatahatu zahira kenan kun gane ko jam'u a taksir innar rijala qawwamuna 'ala nisa fi ghairi qur'an innar rijala qawwamuna 'ala nisa kaga zaka ce inna harfun nasbin wa tawkid ar-rijala ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi alfatihatu zahira kisa ya ce jam'u taksir ra'aitu rijala ra'aitu tullaba والفعل المضارع ولينا أكو كنا والفعل المضارع ده مضارع إذا دخل عليه ناصب idan wani abu mai mishi nasaba ya shige shi wala mai tasul bi akhirhi shay amma babu wani abu da ya zo a ƙarshensa daga cikin abubuwan da ke man fi'ili mudari nasaba akwai me eh cewa ne akwai me akwai an akwai lan akwai idan akwai kai akwai lamukai akwai akwai lamul juhud akwai ba da hatta akwai hatta akwai wawul ma'iyya akwai fa'i sababiyya za ka ce ya zahabu ya zahabu ba filin mudari ba marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم إيه؟ كما إيه؟ إيه؟ eh ya zama marfu ne zama li tajarrudihi min an-nasib wal jazim domin babu wani jazimi da nasibi da shige jikinsa amma ka ce lan a kuskure ne ka ce lan zahabu kai ka ce a larabci kake yi eh, ya ce lan yadhhabu kun bayanci wannan da ke ko lan in ka ce lan zahaba to yadhhaba fi'l mudari'un eh mansubun eh wa alamatu bihi alfata ta zahira kaga fata ce a bayyana ga ta kurukuru alaikun salam eh ah gata gata abuwa take eh kamar yaya kamar ina eh kulura eh a yin ka lura ya dukuluna an ƙara mashi wawon da nuno asalinsa ya da ne ya da ne to ai mun ce iya nan abin yake tsayawa eh kafin ci wannan da kyau ko in ka sa in ka ƙara wannan to sai ka yi dogon tura ai dogon turancin da muka yi kenan ana eh ya dukuluna ba irin shi ne ya zahabuna ba ya kenan aka ce marfu'un bi thubuti nun li'annahu min al-af'al al-khamsa eh na'am sai me kuma mala yake cewa wa ammal alifu amma alifin ita ma tana zama alama na me na nasba alamatan lin nasbi fil asma'il khamsa tana zama alama ne na saba a wurare a cikin al asma'ul khamsa wanda muke bayanin su dazu da sharuɗan su ba za ta zama ba za ka yi musu irabi bil alfi nasban ba sai ya cika sharuɗa guda nawa guda biyar da muka ambata nahawu zaka ce ra'aitu abaka domin a ba mufran ne kuma mudaf ne kuma mudaf ne li ghairi ya mutakallim kuma lam yakun mansuban eh sannan kuma mukabbar ne ba musaghar ba shi zaka ce ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik da makamata haka eh wa ma ashbaha dhalik shi yasa da muke magana dazo wa warifahu abawahu kaga wa warifahu abawahu abawahu marfu'un ne bil alfi li'annahu musanna dan ba za ka ce mansubun ne bil alfi ba wai wa nan shine saboda ai abawahu musanna ne na me na abun kuma alhalin na an ce ya zama mufrad innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum akhawai kaga na amma nasaba ne bil ya'i ba bil alfi ba saboda abin nan musanna ne ba mufarar bane kamar yadda bayani ya gabata wa akhaka wa ma ashbaha zalik saboda haka dai kamar yadda muka yi dogon bayani al asma'ul khamsa da al asma'ul khamsa suna da sharuɗa guda khamsa asma'ul khamsa suna da shurutu khamsa sai sun cika sannan a yi masu wancan li'irabi din rashin cikarsu baya sawa a yi masu yana hanawa a yi masu wancan li'irabi din wa ammal kasratu amman kasra ita ce ta dau kenan ta ugu kenan ko fatakunu alamatan lin nasbi kasra tana zama alama na nasaba fi jam'il muannas salim fil jam'i al mu'annas salim a al mu'annas salim jam'il mu'annas salim shine jam'in me kenan mata zalla ɗaya kenan ya ake yin shi ana ƙara alfin da tawon a mafaradin shi muslimun mafaradin kenan sai ka ce me muslimat mu'minun mu'minat sai ka ce ra'aitul muslimati ra'aitu al-muslimati kaga al-muslimat ba shine maf'ulun bihi eh ba za ka ce al-muslimata ba kaga ka ce kai marfu'un mansubun wala mata zuwa su bi al ta zahira a ba za ka yi haka ba al-muslimati maf'ulun bihi mansubun bil mansubun wa alamatu nasbi al zahira adh-dhahira li'annahu jam'il muannath salim jim'i ne na mata zalla shi zaka ga Allah ta'ala ce innal muslimina wal muslimati domin atafi ne akan inna innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati da zuwa ƙarshe sai ce wa mal kasaratu fa takuna alamatin lin nasbi fi jam'il muannath salim kenan a wuri daya kasara take zama alama na nasaba shine jan mu'annath salim wa ammal ya'u amma ya'un fatakunu alamatan lin nasbi fi fi tasniyati wal jam kawai wurare guda biyu ita ya'un tana zama alama na nasaba ne a wurare guda biyu wuri na farko fi tasniya a wurin da yake musanna dama a ce musanna ana ƙara mashi alfin da nunin ne ko ya'un da nunin usman nam wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniya sai ka ce mansubun bil li'annahu musanna li'annahu musanna kamar me fa aslihu baina akhawaykum amma ina nunin kuma fa saboda ba akhawani bane kaga akhawani an ƙara me alfin da nunu akhawaini an ƙara me ya'un da nunu sai Allah ta'ala ya ce fa asulu a akhawai aka tabbatar da yawan aka share nono wannan lil idafa ce kawai mudaf ilayhi ne ya fa asulu a akhawai kum ina nono eh babu an share ta ne saboda idafa na kum da aka kawo almuhim da zaka ce mansubun بالياء لأنه مثنى لأنه مثنى لأنه مثنى saboda musanna ne guda biyu ne abin da yake guda biyu ne eh ai abawai ne kamar abawai ne kamar abawani shi kaga abawani an ƙara alfun da nun abawai ne an ƙara ya'un da nun eh a'a ya za ci dona ha kara a <laughs> ya zama zubar gada kenan ana kara alfin da nun ne raf'an a duk inda yake marfu'i sai ya kara alfin da nunu a duk inda yake mansuban ko majaruran sai ka kara ya'un da nunu alaikun salam aina a'a ai sai ka sa cikin jumla za mu ga yake a'a sai ka kawo sai ka yi da irabi tukunna hada jumla larabci mu je musanna hakan nan kuma ɗayan shi ya yace filtasiniya da kuma jam'i Allah ta'ala ce innal muslimina inna al-muslimina kun bai ci wannan kaga al-muslimina mansubun ne domin ismu inna ne wa alamatun nasbi mansubun ne biliya li'annahu jam'in muzakkar salim li'annahu jam'in muzakkar salim sai da akwai wani abu da ya kamata mu gane akhawaini me aka kara mishi musanna ne kaga nunu din maftuha fataha ake mata A akhawai ke a kasra ake mata eh to amma musulmi na fa yana da kyau ka gane wannan don bambancin almusulmina da almuslimaini eh almusulmina da almuslimaini shine mai bambancin kaga nunun ta almusulmina amma ta fataha nuna ta almuslimaini an mata kasara ɗaya kenan harafin da ya zo kafin ya'un na jam'i an mishi mai kasara na musanna fataha kun yi shiru gashi kaga maini. wani harafi ne zo kafin ya'un wani wasu da ake mata to ka fahimci cewar wannan musanna ne almuslimaini musanna ne domin yawon dinshi nuna dinshi sai ke mata kasara almuslimina jam'i ne harafin da zo kafin ya'un mimun an mata kasara ita nuna ɗin kuma an mata fataha wa alaikum salam a a kai kuma ai baya cikin wannan guda biyu da muka bayar baya cikin wannan guda biyu da muka bayar na uku ne kai kawo a karke magana kan shi hmm? ka ce me shebran ya ce na wa amma hasfin nuni fa yakunu alamatan lin nasbi في الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبات النون yace wa amma hasfun nun amma share nunu daman ba ya faɗa mana a can baya ba yace walin nasbi khamsu alamati alfatahatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfun nun da share nunun ko shi yace wa amma hasfun nun amma share nunun fa yakunu alamatan lin nasbi yana zama alama ne na kayan nasaba fil af'alil hamsa. a af'alul khamsa allati raf'uha bi thabatin nun wanda ake mata take zama marfu'un bi thubutin nun ba su ne nan ba yasa ba mu share su ba shi yasa ba a share su ba kaga yazhabani sai ka ce lan eh ka share nunu din shikenan tazhaba ni sai ka ce lantazhaba yazhabuna sai ka ce lan yazhabu ya ala ya siri bala makalan makunkun ila zuwa sa zuwa fari kuma nuna biya kulu na nabi tana auratu muhimmi sai lan tazhabu lan tazhabu ka ka share nono wannan alfa ɗin da ka sa ai ba a motsa shi a baki ba alama ne na an share nono ɗin haga shi ba a jan shi ba za ka ce za ka wawun ja biyu kai manu alfin ja biyu jano kenan hudu ah. sai mai kuma lantar zahabi sai ka share wannan shine larabcin ka mai kyau amma ka ce lan ta zahabi na larabcin ka ka fara shi a eh ke kuma kana ina wana fi'li madi ne shi kuma na fi'li mudari yace mana ya kula to ai kawai ya kula haka ya ga ce lan ya kula ai eh da afalo hamsa ne ai eh duk fi'ilin mudari ne a ga lurdi ya fara da huruful mudari'a ko da ta'un ko da ya'un ko da alhamza ko da ya'un ko da ta'un baya fara na fa'al khamsa baya fara da nunu baya fara da alhamza na fa'al khamsa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وعليكم السلام ورحمه الله